Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 4 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa 'yan ta'adda sun kashe mutane shida cikin su har da wani mai gari a karamar hukumar jibiya ta jihar Katsina. A jamhuriyar Nijar kuma al'ummar jihar Difa mai fama da hare-haren 'yan Boko Haram na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan tasirin kashe shugaban kungiyar IS da Amurka ta yi. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping sun yi wata ganawa yau Juma'a kafin buɗe wasannin Olympics na shekarar 2022 a Beijing. Alamar da ke tabbatar da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu da alakarsu da Amurka take ƙara tsami. Putin ya yaba wa dangantakar China da Rasha wanda ya kwatanta da ta gaskiya da ba taɓa ganin irinsa ba. wanda ya ce misali ne ta hulɗar amana ta taimaka wa juna su ci gaba a cewar kamfanin dillancin labarai na tas na hukumar rasha putin ya sanar da wata sabuwar yarjejeniya ta ba da iskar gas na cubic biliyan goma a duk shekara zuwa kasar china da take gabas mai nisa da rasha jama'an rasha sun ce tana yiwuwa shugabannin biyu za su sanya hannu akan yarjejeniyoyi sama da goma sha biyar a wannan ziyara shugaba shin wanda ke ganawar fuska da fuska ta farko da shugaban wata ƙasa a cikin sama da shekara guda ya faɗa wa putin cewa wannan ganawar za ta ƙara wa dangantakarsu fa'ida a cewar ma'aikatar yada labarai ta ƙasar china manyan jama'an amurka suna fatan cewa wani hari mai hadari da ake kaiwa cikin dare a cikin watanni zai yi mummunan tasiri na dogon lokaci akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi kwari a duniya da ke yunkurin kai farmaki akan amurka da ƙawayenta na yamma shugaban amurka joe biden ya sanar da mutuwar shugaban is amir muhammad sa'id abdulrahman almaula da safiyar jiya alhamis sa'o'i bayan da dakarun amurka na musamman suka bar mabuyarsa da gawarsa a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriya almaula shine ya jagoranci baza kungiyoyin ta'addanci masu alaka da is a fadin duniya biden yana faɗa manema labarai da suka taru a fadarsa ta white house yana kiran kungiyar ta is da lakabinta na daesh baicin murkushe al'ummomi da kashe mutanen da ba su san hawa da sauka ba shine kuma yake da alhakin kai mummunan hari akan wani gidan yari da ake tsare da mayakan is a arewa maso gabashin siriya in ji shugaban na amurka bayan ɗora hannu har abada ana tunanin ko a mayarwa afghanistan ko a bada ita ga iyalan waɗanda harin ranar sha 11 ga watan satumba ya shafa gwamnatin biden tana da haƙi zuwa ranar 11 ga watan fabrairu ta faɗa wa wata kotun amurka abin da take tunanin ya kamata ya faru da dala biliyan bakwai na kudaden gwamnatin afghanistan da aka ɗora hannu a kai a babban bankin new york sau biyu alkalai na ƙara lokaci a wannan shekara domin baiwa gwamnati isasshen lokaci na ɗaukar matakan doka amma ga andrew maloney wani lauya mai wakiltar iyalai kimanin 150 da harin na 11 ya rutsa da 'yan uwansu da ya kamata a ce an yanke hukunci akan kudaden tun jiya muna so a aiwatar da wannan abu nan da nan maloni yana faɗa wa murya amurka ya ce muna gani ya kamata a saka kudaden a cikin asusu kana a baiwa kotu dama ta raba kudin daidai wa daida ga iyalan da suka rasa 'yan uwansu a cikin wannan bala'i na ranar sha 11 ga watan satumba shekarar 2021 wasu kuma na ganin kudaden na kasar afghanistan ne don haka a maida mata da kudadinta domin rage mata kalubalolin tattalin arziki da kuma matsalolin jin kai da kasar ke fuskanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington adadin da india ta fitar a hukumance na waɗanda suka mutu da covid-19 sun haura makin dubu ɗari biyar amma jami'an kiwon lafiyan ƙasar sun ce akwai yiwuwar ba a kirga wasu ba a yau juma'a kuma india ta sanar da sabbin kamuwa da cutar da suka kai dubu ɗari da arba'in da tara a jiya alhamis ma ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta sanar da sabbin kamuwa 246,674 ita ma kasar rasha ta ba da labarin sabbin kamuwa da covid-19 a kasar da ya kai 168,201 ya zuwa yau juma'a adadin da ya haura na jiya da shi ma ya kai 155,768 cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa cewa covid-19 ta kai matsayi na tarihi a duniya inda sama da mutum miliyan 388 suka mutu a ƙarshe china ta fara gudanar da bukin buɗe wasannin olympics na lokacin sanyi na shekarar 2022 a hukumance a yau juma'a a shahararren filin wasa na ƙasa a beijing inda aka gudanar da wasannin lokacin rani a shekarar 2008 an buɗe bukin fara wasannin ne a yau juma'a da karfe 8 na yamma agogon kasar kanin shugaban kasar shin jinfin ya halarci taron wanda ya sanar da buɗe wasanni a hukumance shi ya halarci taron buɗe wasannin ne tare da manyan baki kamar shugaban rasha vladimir putin da shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus da kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres amma kasashe da dama sun yi wa bukin kauracewar diflomasiya ciki har da amurka da birtaniya da kanada domin kalubalantar abin da suka kira kisan kare dangi na kashe wasu musulmi ugur miliyan daya a lardin xinjiang da ke yammacin china mai nisa sai dai jami'ai a beijing sun yi watsi da zargin aikata take haƙƙin bil'adama da ake yi wa china A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Najeriya, inda 'yan ta'adda masu ɗimban yawa suka kai wani mummunan hari da tsakar daren Alhamis, inda suka kashe magajin gari tare da mutane biyar a daddara a yankin karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina. Ga rahoton da wakilin Sani Shu'aibu fashi ya aiko mana. 'Yan ta'adda masu ɗimbin yawa sun kai wannan halin ne a tsakiyar dare a ƙauyen ɗaɗɗara cikin ƙaramar hukumar mulki ta Jibiya a jihar Katsina inda suka aikata wannan aika-aika. kuma don cin cikakken bayani na tattabi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa abin da ya faru shine a dpo na jibiya ya ba mu labarin cewa da misalin karfe sha 11 na dare barayi sama da mutum 200 akan babura dauke da manya-manyan bindigu irin su pkt da rpg sun farwa garin dandara kuma dama muna da wani labari na sirri wanda muka samu cewa barayin daji sun taba zuwa kuma kakamanta muna da inda muka ajiye dakarunmu na mobile da ke wani wuri kuma suka ba ta kashi da su lokacin da suka kawo wannan hari a wancan lokaci a wancan shekarar da ta wuce kuma sun ɗebi kashin su a hannu kuma sun ta amfani da lambobin wayar wasu daga cikin mutanen gari suna kiran jami'an mu suna aika musu da sako cewa lallai shirya za su zo domin ɗaukar fansa ka duba ka gani su suka kawo mana hari kuma ba su ji da daɗi ba amma suna aiko da sakonni cewa suna nan za su dawo domin su ɗau fansa kuma wannan hari da suka kai yana da nasaba matuka sosai da wancan abin da ya faru saboda gangami suka yi suka yi tattaro kwansu da kwarkwatar su sannan suka kawo wannan hari to amma alhamdulillahi dpo na jibiya da sojoji sun yi kokari suka je wannan gari na daddara suka ta musaya wuta wanda an kai wajen awa biyu ana yi kuma allah ya ba da nasara suka kore su daga wannan gari domin duk sun tattara ilahirin waɗannan mutanen ah, ƙauye na daddara kuma sannan sun kwashe musu dabbobi za su yi awon gaba da su zuwa daji to amma alhamdulillahi sun yi kokari na ganin cewa su waɗannan barayi ba su samu sun gudu da waɗannan mutane da waɗannan dabbobi ba sai dai mutum shida sun rasa rayukansu a cikin mutanen garin da dara har da wani mai gari na yan gayya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta musu baki daya kuma wasu kamar mutum biyar sun yi rauni waɗanda aka ɗauke su aka su asibitin jibiya ke karɓar magani. To yanzu a yanzu akwai wani shiri da aka yi na kara zaman jiran ko ta kwana? To dama a garin da dara akwai rundunar mu girki a wannan wuri, akwai mobile da counter terrorist unit a wannan wuri kuma zance da nake maka an kara musu yawa da kayan fada. domin a tabbatar da cewa su kansu mutanen garin sun samu wani abu wanda yake za su gani a ƙasa domin su tabbatar da cewa insha Allah nan gaba irin wannan abin ba zai sake faruwa ba kuma deputy commissioner of police wato mukaddashin commissioner wanda yake kula da harkokin operations shi da kansa ya jagoranci 'yan sanda an je wannan wuri kuma zancen da nake maka haka an bar uh, area commander mai kula da birnin katsina wanda jibiya tana karkashin sa da ya tabbatar da cewa an ɗauki matakan da ya dace kuma muna iya bakin mu domin ganin cewa kowa ya koma gidan shi an samu zaman lafiya a wannan wuri. Ta da yan tsakanin nan dai 'yan ta'adda a katsina suna ta kai farmaki nan da can nan da can Sani Shahab Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani, za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar, inda al'ummar jihar Jifa mai fama da hare-haren 'yan Boko Haram suka fara bayyana ra'ayoyinsu game da tasirin mutuwar shugaban kungiyar IS da ƙasa Amurka ta sanar za ta yi wajen maido da zaman lafiya a yankin na Difa. Ga rahoton da wakilin Abubakar Isa ya aiko mana. Yau shekara bakwai hukumomin jihar Difa suke neman zaman lafiya da kare al'umma ga hare-haren 'yan Boko Haram. Kungiyar da ta yi mubaya a ga babban kungiya ta ISIS sai aka samu sanarwar hukumomin kasar Amerika kan mutuwar shugaban kungiyar ta'adda Dej Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Quraish wannan sanarwar babban ci gaba ne ga fannin neman zaman lafiya ga jiha difa don zai kawo tasiri sosai ra'ayin mazaunan difa wanda ba su so ambaci sunayensu ba wannan al'amari ya yi muna daɗi difa bata cikin kwanciyar hankali irin wannan kisa ya shekau da irin shi wannan na isis na iya kawo kwanciyar hankali a cikin yankinmu kuma kar a manta su wancan babban kungiya da aish ko wanda ake cewa isis kamar su ne eh, uwa ga wa'annan kungiyoyin wanda suke eh, Eh, nan jihar nan tamu eh, wanda suke kama musu suke ba su kariya da abubuwa jiyawa da taimako da sauransu jiyawa sauyi tun da ya rage musu karfi ya akwai matsatsalo jiya da suke ciki yawanci dama irin wanga in yana faruwa mata da yara sun yi shan wahala a cikin irin shi na kashe shugaba sosai ne yana kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasar mu musamman mu uwaye da yaran mu duk da mutuwan shugaban isis ba karshen ta'addanci bane irin wannan nasara zai kawo ci ci gaban zaman lafiya amma zai rage matasa masu niyyar shiga ta'addanci shugaban matasa na jihar difa abacha alhaji ari an ce yau shugaba an ce babu kafin wani shugaba ya ce zai dauki abun kenan dole abin zai niskanta sosai zai kawo kaman gurguta tayyar su paske menene yasa in dai tabbas an kashe shi ne da gaske lalle zai iya kawo gurin abin tayyar nasu gurin su ya sanyi tunda menene yasa ko wanda suke shiga ko akwai wanda yake da niyya ya tayi gurin su magana zai ce shugaban yau bayanan ya zanyi kenan su da suke cike da yanzu suke nan suke yi kin za su lalle suka gani yau shugaban su da ke gwagwarmaya yau bayanan kenan dole cikin su akwai da cikin su ruwa zai sani kenan wannan zai ba mu iko kuma za mu kwatanta ma matasa da wanda suke nan suke tahiyar da rayuwarsu ga hatsarurrukan ka abubuwan da suke ciki. su kan babban kungiyar jiha mai kokowa neman zaman lafiya a ganin su hanya ce ta kara kuzari da gaggauta wayewa kai ga jama'a musamman ma matasa don kubtar da su ga mugun nufi abba gana wakil malangana shugaban kwamiti na neman zaman lafiya wanda hukuma ta saka a jihar difa da mutuwan wannan babban isis zai kawo aske sosai kasan duk mai mugun nahi in shugaban ya mutu ko da kadan ne karshen shi zai na kasa kuma a cikin mutuwa wannan irin mutuwan da su suke yi na bayan masu na iya ganewa cewa ashe mu ma daga haka za mu kare kenan abubuwa da yawa zai kawo sirtu ma mu jihar difa yau an ce boko haram suna sun yi mawa baya a kungiyar isis kenan ta hiyan su guda ne yau an ce ga mai rige ludayin babba ya rusu. lokacin da an kashe wani babba ko da ma babban gida ne a gidanka an an ce ran da uba ya mutu ai gida babu ya rushe abukar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a nijar a gaida isa Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman. Kasancewar irin juyin mulkin da ke faruwa a kasashen nahiyar Afirka amma renon Faransa wanda ya fara zamtowa ruwan dare gama duniya a kasashen nahiyar Afirka ta yamma. Al'umman kasar jamhuriyar Kamaru sun fara harsashe kan wannan al'amarin domin yadda shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Paul Biya ya kwashe shekaru arba'in yana mulkar kujerar. Haka zalika kasar ta Kamaru dai tun samun 'yancin kai da aka yi a shekarar 1960 yanzu haka dai shugabanni guda biyu ne kacal wadda suka ɗare kan kalgan mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru wannan ne yasa na tambayi alhaji malami abdulkadir a matsayinsa na masanin harkokin siyasar nahiyar afirka kan wannan sabon al'amari da sojoji suka dawo da shi na kifar da gwamnatin farar hula a kasashen nahiyar afirka a amma renon faransa ga yadda hirarta mu ta kaya to watan malawal wannan abubuwa ne na ga muka rayuwa ce a kasashen mu ta lalace rayuwa ta zama mutanen ƙauye sun gudu saboda wahala sun dawo birni suna yin sana'ar da ma wanda ba ta dace da mutum bayi yi suke yi ko menene inda za su samu kuma idan suka yi ta fi musu zaman da suke a gidajensu. to ya kake ganin kasar faransa a yadda take har yanzu kamar bata suke wa kasashen afirka yi fitsari ba. watan kasar faransa yanzu zamani ne ya tarar da ita mulkin mallaka ya kare yanzu kuma mulkin da ake wa shugabanni yau ta riga ta tubure ta kare su ma mutanen da suke nan ba sa nan yau idan ka kula da a duniya za ka je ga ƙasa kamar irin su mali mutane nawa ne suke nan faransa za ka je ka samu yanzu dan mali za ka zame shi a faransa sun fi dubu ɗari biyu ko sun fi dubu ɗari biyar saboda kaga yau duniya ta yi nisa saboda menene saboda matsalar rayuwa kuma su waye su kansu turawa sun kawo mana wayansu abubuwa wanda suke ganin da za su cutar da mu yanzu kuma su yake cutarwa shi yasa abubuwan yi musu sun rasa ma me za su yi saboda duk bala'in da kaga ana fama su kansu sun san cewa duk yanzu in bala'i yanzu zai same su yau idan ka kula faɗan da ake a libya an yi libya mutanen libya sun watsu wayansu duk sun koma turai an yi a siriya mutane wajen miliyan nawa sun je sun koma turai yau duk kasashen mu sannan ga mutanen nan da kasar faransa ta nina saboda ta koya musu jin daɗi da rayuwa irin ta turawa da tsari kusanci da turai su ma suna ganin kamar turawa ne su ma duk sun je sun tarata yau idan ka kula mutane nawa ne suke tafiya turai ai kaga ita rayuwa da kake gani kowa da yadda ya ci gaba haka zalika malam ismaila muhammad matashi ne dan siyasa a jam'iyyar dpc ko cpdm mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ya ce su makan a halin gaskiya ana bukatan canji amma ba da bakin bindiga ba farkon ka duba ma al'umman kasar kamaru za ka fahimci cewa wato fiye da kashi 60 ko kuma ce ma kusan kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar kamaru an haife su ne wato a ƙarƙashin mulkin folbiya wanda aka haife su su ma suka zo suka haifi 'ya'yansu wanda a ƙarƙashin mulkin mutum ɗaya tsawon kusan shekara 40 to kaka dole ne wato al'ummar kasar kamaru a mafirin jayensu wato su buƙaci wato musamman wani yanayi na tsananci matsanancin rayuwa a bukaci wato wani sabon shugaba ko kuma ce wani sabon tsarin mulki saboda tsammanin cewa wannan zai iya kawo canji ga wato yanayin rayuwa na yau da kullum to gaskiya wato wannan sabon salo da ya zo wato musamman yankin afirka ta yamma wato inda ake samun juyin mulki na sojoji wanda kuma wa wannan kasashen suke goya wannan sojoji inda suke take daukan mulki zuwa ga fararen hula a gaskiya kasar kamaru wato al'umma zan iya cewa eh suna son wato ganin wannan canji amma ba a tsammanin cewa canji zai iya zuwa daga sojoji saboda gaskiya wato sojoji a kasar kamaru kansu a rarrabe ke kuma wato akwai e, runduna-runduna na sojoji daban-daban wanda zai wuya a ce sojoji sun ji lokaci guda saboda yin juyin mulki bayan haka kuma akwai matsalar kabilanci in ka duba kuma ta fannin siyasa ma babu wani wato hanyar da yake nuna cewa wato nan da gobe ya iya samun canji ta hanyar demokradiyya wanda zai iya kai da samun sabon shugaba bayan fulbiya ba tare da an yi wani tashin hankali ba to gaskiya zan iya cewa al'ummar kamaru eh ana son canji amma wato ana cikin wani hali na ba a san ya za yi ba saboda wannan canji ya faru amma gaskiya kam ana so galibi kowa na so wato a samu wani sabon shugaban kasa bayan fulbiya ko kuma ce shugaban kasa na uku wannan gaskiya buri ne na eh, galibin 'yan kasan kamaru alhaji ali a matsayinsa na dan alawa a kasar jamhuriyar kamaru ya yi mana fashin baki kan irin waɗannan al'amura da suke faruwa a kasashenmu na nahiyar afirka to kaga a wato ka duba shi ka ɗauki akan cewa wato tarbiyyar sojoji ne iri daban-daban ne wato yayin da a mu na afirka renon faransa suka so mu daukan mulki shi aka kasance wato da kudin sojojin da suka zo daga can wato suka je suka tayya faransa yaki suka ah, ci yaƙi suka ci faransa suka dawo su ma ko kuma daga wani lokacin shi aka yi sayi yarjejeniya eh, daban-daban da iri irin kasashe irin faransan ɗi ga cikin yarjejeniya ɗin na tsaro shi aka sa cewa wato koci ƙasar na faransa renon faransa tana da dama ta tura mutane sama da da 120 wani sa'in da za ta tura su ƙasan faransa su kasashe dai na bangare eh, turawa ta can ɗin da za su je su yi a tarbiya su a wannan al'amari din a aikin soja to daga nan ne aka samu cewa waɗansu sojojin suka je suka samu waɗansu tarbiyya da ya buɗa musu kai ya wayar da su wato ya nuna musu cewa eh, suna da inci wato kuma aikin su ne a kowane lokaci suka ga 'yan siyasa suna wani abu da ba daidai ba tashi su tsaya su tsayar da wani al'amari ne saboda aikin su ne na kare eh, talakoki a kogi lokaci to kaga a nan shi aka je daga je zuwa ba a nisa ba shi tun lokacin shugaban kasa na farko shi aka dakatar da wannan irin eh, yarjejeniya aka dakatar da wannan irin shiri ɗin aka kasance wato yanzu akan kai bincike ka gani shi ga cewa manyan makarantu masu tarbiyar da sojoji a mu na kamarun eh, suna da yawa kuma yawanci eh, almajirai ɗalibai da suke tafiya koyan aikin sojan ɗin waɗanda ake turawa ƙasashen turawa da saboda su je su yi wannan ba su da yawa na tuna cewa yau shekara biyar baya ko da dan uwana na nemi cewa a tura shi irin faransa din na tuna cewa da kaman da ne ana tura shi aka a mutane goma sha biyar ko ishirin ake daukan yayi yawa ake turawa ce to kaga an suka je kuma can suka dawo ba a ba su wani matsayi na kwarai a cikin eh, kasashen na wato ba a ba su damun ma kusantan masu iko masu siyasa a lokaci sai ana mai da su baya wannan abin ne ya kai da cewa yawancin eh, yaran mu almajiran mu suka kasance ma ba sa son ma zuwa yin wannan tarbiyya sun gwandace su yi makarantun mu da tarbiyyar da sojoji a nan kasan saboda su samu wani ra'ayi daban saboda su samu matsayi saboda kuma su zo su samu wannan na farko kenan na biyu kuma aka kashe irin yan siyasan mu wato yanzu ko kasance wato sojojin ma ba a ba wani dama ma na sakewa eh, don me domin kuɗi ake zuba musu a kowane lokaci ana zuba musu kuɗi wato duk yayin da muka zauna nan wani lokaci sai ga cewa eh, babu albashi yan eh, aiki kwanci ba da wane ne likita ma ba da wani albashi amma sojoji su ba a taɓa nasu albashi. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida Awal Garba kafin mu je ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan faifai. na gaba. Wasanni a takaice. kasar jamhuriyar kamaru ta buga wasanta na kusa da na karshe da kasar masar allah suka kwashe mintuna 120 suna fafatawa a tsakanin su. babu wanda ya jefa wa takwararsa kwallo a ragar dan uwansa nan ne aka tafi bugun daga kai sai gola yan wasan kasar jamhuriyar kamaru guda uku ne suka zub da balabalai a gefen ragar kasar egypt sannan kasar masar din ita ce wanda ta cire mai masaukin bakin kasar jamhuriyar kamaru zuwa wasan da za a buga na final a ranar lahadi shi daga watan Fabrairu, sai dai kasar jamhuriyar kamaru ita kuma za ta nemi gurbi na uku ne wanda za a buga wasan ranar asabar biyar ga watan Fabrairu, shekarar dubu biyu da ashirin da biyu nan wannan ne yasa na tambayi tsaffin masu taka da a kasar jamhuriyar kamaru ko ya suka ji da wannan al'amarin da ya sauko a kasar ta kamaru ga yadda hirar tamu ta kasance. Balawal abin zan iya gaya maka wasan jiya kamaru da egypt wasa ne kamaru ta yi bol kuma kowa ya ga cewa kamaru ta yi bol possibility sa bi normalement mun samu occasion bai shiga raga ba ne to amma shi bol abin da ta gada ne ya wajen a dukan da ka kai sai gola ya aka yi kasa kamaru ta zubar da balabala har guda eh yan wasa ne da aka shigo da su su kawo rafor kobra plaza filaleman ai duk wanda ya ga zuwan su kan kwallo wato babu wani halama na nuna kwazo cewa sun zo sabi ne wallahi tallahi sai defiant yan wasan nan eh ni abin da zan iya faɗa wannan wasa da aka yi kamaru ta nuna kwazonta a madrid mu duka mun yi tsammanin cewa kamaru za ta tafi kofi ko ba ta ci ba kan za ta isa kofi to amma ka san bol dama abin da ta gada ne au a dake ka au kai duka in ka duba ka duba ka daga ga najeriya amma da ta duka ta uku ta yi duka amma wajen da aka aka zaka dake ta fita ta koma an yi tsammani najeriya ne favori to amma kaga ta koma wanda ba yi tsammani ba ma su ne suka yi su kamar wasan jiya na kamaru nan an yi wasa sosai eh kamaru ta yi wasa ta yi wasa to kai dai bon ba sa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice. Baban takaice shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban China Xi Jinping sun yi wata ganawa a yau juma'a kafin buɗe wasannin olympic na shekarar 2022 a beijing alamar da ke tabbatar da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu da alakarsu da amurka take ƙara tsami putin ya yaba wa dangantakar china da rasha wanda ya kwatanta da ta gaskiya da ba taɓa ganin irinsa ba wanda ya ce misali ne ta hulɗar amana ta taimaka wa juna su ci gaba manyan jama'an amurka suna fatan cewa wani hari mai hadari da ake kaiwa cikin dare a cikin watanni zai yi mummunan tasiri na dogon lokaci akan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci mafi kwari a duniya da ke yunkurin kai farmaki akan amurka da ƙawayenta na yamma a ƙarshe bayan ɗora hannu har abada ana tunanin ko a mayarwa afghanistan ko a bada ita ga iyalan waɗanda harin ranar 11 ga watan satumba ya shafa gwamnatin biden tana da haɗi zuwa ranar 11 ga watan fabrairu ta faɗa wa wata kotun amurka abin da take tunanin ya kamata ya faru da dala biliyan bakwai na kudaden gwamnatin afghanistan da aka ɗora hannu a kai a babban bankin new york to ma sauraro baki dai abin da ya sawa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku jo sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon gmt da ghana kafin mu sallama da ku muna mika sakon taya murna ga wakilin ilimin tilde abdulmumin aliyu duzuwa wanda za a naɗa gobe asabar a matsayin sarkin baburawan toro a jihar bauchi nigeria allah ya sanya alkhairi amin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown da ya ba da umarni da ba injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC.